to بشرائنا نلمح فجرا في to da dawowa daga hutar lokaci da muka je muka dan sharuwa muka dawo ah, da fatan ana jin daɗin kasancewa da mu a madadin baki namu guda biyu wato malam yusuf abdulrahman yau da kuma ustaz yasir ramadan gwale Ah, da fatan mai rubutu ah, malam yasir kasancewa na fara da malam ne a farkon shiri hmm. muna kana magana akan yadda ya kamata a ce su mata mata tunda hmm. matasa muka ci ya kunshi matasa maza da kuma matasa mata Haka ne. kuma yawanci matan da suke gida din matasa ne to gaba ɗayan su dai suna da abin da za su koya a rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah cewa gaba ɗayan kuna da abin da za ku koya a rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mm. wani abu ne baka karasa ba bangaren jan hankalin su mata wajen kyautata abubuwa alhamdulillah kamar da muka ɗauko magana a baya wato janibin kula da gida kula da tsaftar iyali da kuma kula da shi kanshi tsaftar mai gida kuma da kula da shi kanshi cikin gidan sau da yawa zaka samu wasu matan saboda sakacinsu za ga mai gida ya je kwantawa a kan gado zai tadda warin takalmi ko ya tadda biredi ko ya tadda cokali ko ya tadda wasu abubuwa kaga duk wannan mai sakaci ne na mata yana da kyau ki alkinta gidanki ki alkinta mai gidanki kar ki sa mai gidanki rin kawai da muka yi magana mu a wuraren mu in ana sallah rafkanwa ki irin wa'annan su suke sabbaba mu mutane rafkanwa a sallah kaga liman ya sako riga gaba a baya za shi sallah babbar riga ce amma gaba a baya sauran mai iyali wato in kasan ita rayuwar gaba daya wato malam abin da nake fahimta faɗin maza Allah sallallahu alaihi musulmi da musulmi kamar gini ne wato sashensa yana karfafa sashensa kaga ya kunshi musulmi da musulma eh, musulmi da 'ya'yansa musulmi dukkanin wani sashen da ya zama an samu eh, wato halal da larabci ko an dan samu lapses da turanci kaga an samu matsala kenan ko wato mata jagoranci ne babba al'amuransu kamar yadda malam ya fara faɗa da cewa idan mata suka kyautata zama to komi zai kyautatu wato abin da matanmu suke rasawa shine rashin bibiya musu tarihin irin mata na magabata shi kuma tarihi yakan rinka sanya wani shi'ur ka je a zuciyarka cewa ai eh, nima bari na kwatanta irin wannan abu to bari mu amsa kira malam sai mu sai a ci assalamu alaikum to barka da wannan lokaci kaji muna tattaunawa yau akan eh, kyautata aiki a rayuwar musulmi koyi da manzan tsira sallallahu alaihi wa sallama wace gudunma za ka ba mu a wani shiri na'am malam awalu na'am eh dama ba iya mata yanzu ne muka shiga magana mata amma tun farawa ma muna magana ne a rayuwar gaba daya to kasancewa muhimmancin mata wajen to kamar gefen ka akwai yar hayaniya haka ko za ka dan daga murya ka kuma ka dan na'am mal'aulu ina ganin layin naka bai da kyau ko za ka kashe ka sake kiran mu domin ba ma jin ka sosai muna godiya sosai mal'aulu yanzu idan ka duba mata na sahabai musamman ka duba gidan annabi sallallahu alaihi wasallam duba da cewa waɗanda suke matasa a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam kaɗan ne ban da su na aisha irin su hafsa su ne masu ɗan jini a ciki to amma idan ka ga yadda rayuwar take abin zai baka sha'awa matuƙa kwarai da gaske misali don ka ɗauki asma binta abubakar mata zubairu bin awwa zubairu bin awwam ɗaya ne daga cikin sahabai na annabi sallallahu alaihi wasallam da yana da kishi kwarai da gaske da tarihi ya nuna shi amma abin da asma'u take mishi a gida hatta dokin shi da yake hawa asma ita take sassare ciyawa ba ma zubair dokin da zubair ɗin zai hau ita take sassare ciyawa ta bashi idan ya tafi gona ita take ɗaukan abinci a ka ta kai masa har gona wato banda magana gyara gida wannan ba azanci to amma mu yanzu idan ka ɗauki matan mu da yawa kisa shika shi ka musamman kabila hausa za ga yanzu idan ka je kotuna duk alƙali abin da zai gaya maka rigima shika ne fiye yawa ba da wani aiki da ya wuce gyaran aure wannan ya saki matarsa uku wannan ya saki matarsa biyu wannan ya saki matar shi ɗaya akwai wanda ya saki matarsa akan sabulu ba sabulu kawai saboda idan ka ɗauki mu'amala ne gaba ɗayanta babu karantarwa addini su kuma mata abin da suke ga zai janyo musu tafiyar da gida sai an hada da sirkulle wannan shine ya fi shahara yanzu a kabilar hausa ma'ana ba za su tsaya su kyautata abin da yake kyautata ba kamar da malai faɗa gama ce tun sahowa ta wanka ba sai dare tana na haka sallah ba ta dame ta ba share gida ba ta dame ta ba yadda za a yi abinci bai dame ta ba yadda za ta yi gudanar da yara bai dame ta ba musamman idan aka ce da wuta abin da yake gabanta ba shine kallon fina-finan hausa wannan shi ne yake gabanta a ga wannan finnan a sa wannan a sa wannan amma mi duba da cewa fin na hausa sun ce koyarwa suke to waɗanda suke gani din ba sa koya inda suna koya din ma da an samu sauki to amma idan ka duba matan mu matasa yanzu idan ka je shi kan aure za a gan ka kasa kashi uku za ga duk yara ne aka saki wata haihuwar farko wata haihuwa ta biyu wata ma bata haihu ba wani wata uku wani wata biyar me ya kawo haka saboda ba a san meye ilimi na addini ba ba a san me koyi da manzan Allah ba ba aiki da shi ba aiki da shi <laughs> musamman ita harkar mace annabi ya faɗi cewa an halice ta ne daga ƙashin hankali gocacci wanda annabi ke cewa duka tafiyar da shi a hankali idan kace ce za ka tafiyar da shi ya meke annabi ya ce karewa zai ma'ana shine za a yi shika amma annabi ya ce mata a yi musu nasiha ta alkhairi wato mace gaba ɗayanta a rayuwa inda za ta gyaru duka al'umma za su gyaru wato dai sosai wani nauyi da aka dora musu na fata Allah subhanahu wataala ya taya su riko su kuma rike wannan amana malam yasir wato kusan kaji abin da malam ya kara akan wani magana ta yan uwan mu mata haka ne abin da zan so na dawo da shi a bangaren kyautata aiki hmm. Da kuma wuri ne mai muhimmanci a rayuwar musulmi hmm. musamman wato masu son su koyi da musulman farko akwai magana ta hasibu anfusakum qabla an tuhasabu mutum shi da kansa ya zauna ya auna kansa tunda yanzu kullum magana da ake yi a wato sabuwar idara ta yanzu ko administration din da ake yi a kasashen turawa za a ce ai daga cikin manya manyan abubuwan da suke sawa a kyautata aiki shine evaluation a rika zuwa a auna a ga me mutum yayi kuma me za a yi nan gaba wace matsaloli aka samu ya za a magance su wani abin uh, kusan magana ce da sayyidina umar ne fara faɗarta yake cewa uh, hasibu kuma kabala an hasabu wa zinu kuma kabala an tuzan wato ku yi wa kanku hisabi kafa muku ku auna ayyukanku kafa auna su wani jan hankali za zaka yi matasa maza da eh, mata a wannan bangaren uh, wannan shine kusan yana daga cikin wato ginshikai na ɗorewar rayuwa musamman ta iyali kamar yadda mai kira ya yi magana akan cewa muna magana akan mata mai janibin mazan wato wato a duk lokacin da shi mun namiji ya auri mace takan zo gidansa ne wato abin da tura suka kira fresh ba ta da komai sai abin da ya dora mata to zaka samu sau da yawa wata zamantakewar akan samu matsala ne daga mazajen so da bai ɗora mace akan wata tarbiyya wadda ta gina akan ta ba a'a ya kyale ta ne daga tarbiyyar da ta zo ita daga gidansu kuma mafi yawancin mata a lokacin da za su zo gidajen aurensu. su wata tarbiyya ce wadda take ba mai kyau ba ake musu kullum kokarin gina ta ake akan wata akan wata karkatacce hanya ba ta kyautata ma mijinta ba namiji wanda dauki namiji uba za ta mutu maraya namiji ba dan gobe ne da irin wa'annan ah, makamantan maganganun shi namiji shine a haƙu ya tsaya ya kyautata gidansa ya kyautata ma iyalinsa ya kyautata tarbiyyarsu ya kyautata abincinsu ya kyautata suturunsu ya kyautata hankalinsu ya kyautata iliminsu in ka kyautata ma ka ta yan janibobin insha Allahu za ka samar da mai al'umma wato ingantacce al'umma za ka samu 'ya'yanka sun tashi da tarbiyya islamiyya sun tashi da tarbiyya irin ta manzo Allah sallallahu alaihi sun tashi da tarbiyya mai irin ta sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama su ne me su ne mutanen farko su ne almajiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallama tarbiyya daga wurin su muka koya duk wani wanda ya koyi tarbiyya daga wurin su ya koya tarbiyya therefore duk ah, abin da za ka yi dole ka yi kokari mai ka kyautata wa kanka ka kyautata kanka sannan ka kyautata ma iyalinka idan kai wannan insha Allah za ka samu me za ka samu iyalinka ta samu kyautatuwar rayuwa ta samu wato saiti a rayuwarta sahunta ya daidaita sannan me iyalanka da za su biyo su ma za ka samu iyalai ne masu saiti kuma iyalai ne da za ka samu rayuwarsu za ta kyautatu za ta ingatu amma in aka samu matsala daga misali foundation kasa za ka ga gini zai tashi da matsala amma duk yayin da aka ce kai din ka kyautata kanka ka kyautata niyyarka ka kyautata mu'amalarka ka tsarkake niyya cewa insha Allah za ka kasance uba na gari tunda kowane matashi burinsa ne ya zama uba tunda dukkaninmu dukkanin wani da sai da biyo wannan ratsan na matasa ko ba gaskiya ba sai am sai to dole sai ka kyautata ma kanka ka kyautata niyyarka kana so ka zama uba na gari kana so ka tarbiyyanta da ƴaƴanka akan tarbiyya kaza kana so ka tarbiyyanta da matarka akan kaza to kai fa wadin sai ka kasance sai ka kasance mai tsoron Allah sai ka kasance mai kyautatawa sannan me zaka samu wannan tarbiyyar ta gina ne a iyalanka to malam daga cikin wato abubuwan da rashin kyautata abu rashin kyautata aiki yake jawo su na wato abin da ake fama magana na kansa akwai babbar matsala guda ɗaya wadda ita ce ɓata sunan addinin kansa in aka ga musulmi ya ƙi kyautata aikin da aka sanya sai a ci ai musulmi malalata ne ko musulmi in aka ga mutum ya je karatu ya kasa yin kokari a karatu sai a ci ai musulmi ba su da kwakwalwa in aka ga duk abin da ya faru ana mai da shi in ya je wani hali mara kyau sai a ai musulmi ne suka yi shi kaga mutum da ya jawo wa wato mun zama wace ce ake cewa mai jawo mai jawo da jifa <laughs> na'am wato shi har kullum shi musulunci a duka addinai babu wanda ya kai addinin musulunci tsari kuma 'yan cikinsa babu wanda ya kai su ni'ima da jin daɗi so da yawa idan abu ya yawa damun dole za a samu wasu masu kyau ne wasu marasa kyau yasa ko allah yake cewa da yawa wasu 'yan aljanna wasu 'yan gidan wuta ne to dole idan dan gidan wuta ya yi aiki guda za ga kamar duka al'ummar ne suke yi gaba daya saboda mi saboda shi abu mummuna ya fi shahara akan abu kyakkyawa za ka iya yin abu kyakkyawa ma sai ga an danne shi amma mummuna idan ka yi shi sai ga ya shahara musamman janibin matasa idan ka ɗauki abubuwan da matasa yau suke yi za ga ya fi shahara ne akan abun da suke masu kyau kuma shi kullum tsari na duniya a yau duniyar al'ummar a yau abin da ake ga cewa mai matasa suke gudanarwa na musulmai abinda suke yi to shi za a yi jam'i gaba ɗaya a ɗora kowa a kai yanzu idan ka ɗauki matasan mu abinda suka fi ba su sha'awa a rayuwa shine abin da ya shafa harkar irin technology da ya fito na yanzu harkar facebook harkar tugo harkar toyota harkar duk gasu nan dai sai ga idan an tura mutum karatu din sai ga wancan ya fi har wannan ya jawo wani ɗaya daga cikin makiya musulunci wato orientalist mr shirkun mm. tura da suke koya addinin musulunci don su bata masu suna yake cewa larab musulmi ba za su ci gaba ba mm. matukar ba su rabu da ƙurani ba matan su kuma ba su daina sa hijabi ba mm. kaga ya dauki abinda muke faɗa din ya dauki rashin kyautata musulmi aikin su ya dangana shi da kuma mm. addinin su saboda abin da yake gani a kai kisa ya faɗi wannan yanzu zan baka misali akwai irin harkar facebook din nan wata sai ta wani ya sa hoton mace haka sai sa ta babu hijabi haka da komi ana kallo a cikin awa biyu zuwa awa uku sai da aka samu wanda suka yi comment suna son abokanta da ita sai da aka samu wajen mutum dubu goma da bayan wannan sai ta sai canja ta sai sa mata jabi da niqabi abin da zai baka maki mafiya yawan al'ummar musulmai ne wasu sai suke zagi ke kin san mai ya ce zaki wannan wannan kaga dole a ce musulmai din suna da lalacewa suna da kin karatu suna da son abubuwa na marasa kyau ba don komi ba abinda muka rasa wannan shine kyakkyawar foundation na karantarwa yanzu inda mun samu karantarwa mai kyawu da matasanmu za su fi kowa yadda matasanmu suke da hazaƙa a gurare da dama diya da ka ɗauki matashi za ga yana da hazaƙa a kowace fuska in ya gajiya a wannan to za ga a wacce yana da ƙwarewa to amma ne yake janyo mana haka mu sau da yawa matasa mun fi son mu ji daɗi a zaune ba ma son mu yi shi da wahala a mu ji daɗi a zaune kaga lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira daga maka ya zo madina ai za ga mafiya yawa waɗanda suka karɓe shi suke da jin daɗi matasa ne ba don kuma saboda su za su yi moriya da zuwan annabi sallallahu alaihi saboda dattijo ya tafi shekarunsa ya kusa gangara amma shi matashi shine zai more da abu masu kyau yasa ai yana ɗaya daga cikin abin da za a tambayi dan adam a filin kiyama a tambaya hudu akwai rayuwa ta sarmantaka sai Allah ya tambaye ka ya kai da ita kuma yana daga cikin wanda zai shiga ma inuwar Allah ai ranar da babu sai ranar da babu inuwa in yayi aiki mai na addini na addini saboda wannan harka a bace mai matukar mahimmanci a ce matashi ya san addininsa ya san yadda zai tafiyar da addininsa musamman idan ka ɗauki harkar karatu za ga karatu abu ne da yau in ma ba kai ba ya zame maka ma dole kai saboda shine gimshiƙin rayuwa a yau in ba ka da takarda to duk yadda ka tara karatu a wasu guraren kai ba kowa bane to amma ai yanzu magana da ake a duniyar musulunci shine yanzu takarda kuma ta yau abinda aka rasa shine wato itqan din wannan za ga mutane da yawa yanzu sun yi misali digiri akan kaza wasu sun yi digiri akan kaza amma su zo su iya yadda waɗancan suka iya misali mu ɗauki ɓangaren sanin na'ura misali a ce injiniyar mm-hmm. za ga musulmi ya karanta injiniya wancan ma injiniya ne a wani wurin wanda ba musulmi amma wannan musulmi an tafi an bashi a harkar aiki abin da ya janyo mana duka shagaltuwa da irin waɗannan abubuwa su ne suka kashe mana komi na rayuwa in misali ina karantar abu ya kamata a ce na yi itikan ɗinsa na kiyaye shi da mi da hadda da lura da mi abin yake karantarwa sannan sun zo in ma zan ba da wani gudunmawa na yi ta kaɗan ba miya ba ma idan ka ɗauki matasanmu da suke karatu a gurare da dama inda za ka buɗe harkar net za ga kodoshi za ga mutum allahi yana kan aiki in ka duba da safe yana kai da rana yana kai da dare yana kai cikin dare ma yana kai sai ka rasa to mi ma yake karantawa ne ka dole a samu karyewar abin da yake karanta saboda ya ba da wannan himma akan abin da ke karanta to sai mm. ustaz yasir ramadan gwale akwai <clears throat> magana mai matukar muhimmanci a rayuwar musulmi wato wanda ya karbi lada Allah zai masa hisabi akan aiki man akaza al-ajra hasabahu Allah ta'ala fil amal ma'aikatan mu a wanda cikinsu akwai matasa da yawa kuma su ne manyan gobe masu harkar kasuwanci wanda aka sa su amana a harkar wani shago aka ce ka kula da wani wuri za a baka kaza a wata ya kake ganin za su ɗabbaka wannan athari a rayuwarsu ta yau da kullum wannan al'amari al'amari ne mai girman gaske al'amari ne da ake kira amana al'amari na amana ko a gidan a musulunci babban al'amari ne muhimmin al'amari ne al'amari ne wanda yake yana da girma kware-kware da gaske a musulunci dole misali a harka ta kasuwanci a ce an rike amana yadda ya kamata kai mai kasuwanci ko kuma kai wanda kake oga ka kasance ka rike amana mai ta waɗanda kake riko a matsayin yaran ka na kasuwa kai yaran kasuwa wanda ake rike da shi dole ka kasance mai ka rike amana ta mai dukiyar da aka baka ka juya wannan ita ce za ta dawwamar da kai a wannan al'amarin da kake kuma ita za ta dawwamar da wannan dukiyar taku ta ɗore har a me a samu mafita a samu ci gaba da dukkan abun da suka mata amma rashin kiyaye amana duk shi ne yake janyo mana wannan da kuma sannan ci da zuci shi yake sa al'amura suke lalacewa suke tabarewa kai ka kawo dukiyarka kana so a iya ka raini yara su tarere maka dukiyarka a alkinta ta wurin ganin nan da wani lokaci ta haɓaka to amma kuma su ma tunanin su wai su yi kokari su samu nasu an riga an hure musu kunne kowa gaya masa ake kai kokari ka samu naka wana ma dai ka ga dai ya kare to da haka kai ma kai kokari ka samu naka to sai ga san zuciya ya shigo rashin gaskiya ya shigo an karya amana ba a kai ba ɗauki lokaci ba sai ga abin ya lalace duki an sallamin mutumin sai kaga a ƙarshe ma dukiyar watakila ta salwance saboda me saboda an ƙi kiyaye amana an ki kiyaye amana amma in dai har mutane za su rike amana to in sha Allahu matashi zai samu ingantacciyar rayuwa in har za mu rike amana duk wani alamun da suke faruwa ai rashin kiyaye amana ne yasa sau da muke fadawa cikin wasu al'amura wanda suke ba masu kyau ba eh. to alagafat eh, malam yusuf wato akwai ɗaya daga cikin manya-manyan halika wanda eh, shine dai kaɗan taɓo shi ta wani ɓangaren kuma nake so ka ƙara masa haske wato Allah subhanahu ta'ala shine ya fara siffanta aikinsa da wajen kyautata itiqan da Allah subhanahu ta'ala ya cewa taral jibala tahsabuha jamida wa hiya tamuru marar sahab sun Allah alladhi atqana kulli shay hmm. wato Allah subhanahu wa ta'ala da ya tashi yin halitta ta komi ya kyautata ta kyautatuwa bisa tsari domin Allah subhanahu wa ta'ala a wajen halitta wato ya yi abubuwa wanda duk wanda ya gani ya san lalle Allah Allah ne ka duba halitta ta mu ta bani adam <laughs> fi hasani ta kawin eh, Allah ya faɗa ya halicci a mafi kyan sura kuma ka duba matakin da Allah ya faɗa na halittar ɗan adam summa min nutufa summa min alaka sun min hmm. mudgha karshe da kansa Allah ce fatabarakallahu ahsanul khaliqi wato Allah idan ya tashi yin halitta yana duba kyanta da ya kamata a ajiye ta hisa duk abin da kaga Allah ya shi a duniya akwai itikan a cikinsa ko menene shi Allah ya shi ya kula da shi ba ujuru babu komi a ciki hisa idan kana bibiyar halitta ra hisa Allah yake cewa kamar yadda magabata suke cewa ku yi tunani cikin halittar mm, kuma mala a duniyance za ga yanzu misali akwai kamfanoni da suke da suke yin na'urorin da kake faɗa na zamani misali mm. <clears throat> za ga akwai kamfanin da mutum zo ce aka ce ga wata waya mm. ta wannan kamfanin ce zai ce a wani <laughs> ya san me yasa ya <laughs> wanda aje ta yanzu a wani kamfani <laughs> ga kaga kenan wannan tasirin kyautar abu kenan a duniyance wato ta a duniyance in ka ɗauki komi na rayuwa eh. akwai ita kan da ya shiga ciki kaga idan za ka yi gini tun farko nan ne dai za a samu mahalli da za a zauna hmm. za a ce balan gidan wani ba da kyau <laughs> in ka siya ma ka san me ka siya samunti na kaza ya fi kyau yadi in ka siya yadi haka masu aikin wani ya fi iya aiki in zaka siya waya ta kamfani kaza ta fi in iphone ce ta kamfani kaza ta fi ko me zaka ga akwai wanda yake akwai itikan ahsana min zalik wanda ya fi wannan kyau to baranta na halittar Allah shi halitta kuma ta Allah ita ce karshe to kuma wato kaga shi itikanin inda muke gani a duniyar mu mm. in kai abu mai kyau din ba ma ka bukatar kai talla wai ana cewa ai wai eh, mai nagari ko menene ba talla mm. Mm. wato shi wanda ya kyautata mu <laughs> eh. abun da kansa yake tashi sai ga kowa ya san shi amma idan ka zamanto kana da yaudara cikin abubuwa to na kasa kake wa kanka kuma kanka zaka binne wata rana amma itikan kyautata abubuwa yana da kyau matasa su san me itikan wato dai muna fata Allah subhanahu ta'ala musulman mu gaba ɗaya na duniya Allah subhanahu ta'ala ka sanya mu a cikin masu yin abu masu kuma kyautata shi Allah muna roƙonka a wannan mimbari namu dukkanin matasan musulmi ka hore musu su ka kuma sanar da su abubuwan da suke nema na ilimi da wannan muke amfani da wannan dama muna sanar da masu kallon mu a ko'ina duniya cewa gobe ba za mu samu damar fakawa muku shirin fatawa ba domin dr mansur ibrahim sokoto ya yi tafiya muna fata Allah subhanahu wataala ya kai mara lafiya ya kuma isar da shi lafiya a madadin <clears throat> waɗannan manyan baki namu guda biyu wato sheikh yusuf abdulrahman ya'u babban limamin hadeja da kuma ustaz ah, yasir ramadan gwale matashi mai da'awa kuma wato shahararren matashin na facebook yau gashi mun kawo muku shi a fili ah, muna godiya sosai ni da na shirya na gabatar nake shi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh أمة الإسلام بشرى إننا نلمع فجرا في شباب قد أشار Africa TV3 haske leka gidan kowa.